الدين wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha كان وتا ga watan jimada ula, shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace biyu ga watan shida a shekara ta 2010 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na rijalun wani sa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi akan shafsiya ta goma ta ashirin da takwas shine mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal ya mu'az inni la uhibbuka fillah hadisin sharif manzo Allah yake cewa ya kai mu'az ni ina son ka saboda Allah annabi da kansa yake ga mu'azu dan jabal cewa yana son sa yana kaunar sa mu'azu dan jabal shine mu'azu ibnu jabal ibnu amr ibnu aus ibnu a'id ibnu adi ibnu ka'ab al-imam abu abdurrahman الكنية أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري دون كان سنه شهد الأقبة شابا أمرت بشي a lokacin da ألوكة أكي ونم مبايعة yana yaro amra ko gemuwa ba shi da shi wa kana radiyallahu anhu tawilan a hasanan jamila mutum ne dogon mutum kyakkyawa kuma Allah ya masa kyakkyawar halitta a wata da aka ce alkunyarsa abu abdullahi a maimakon abu abdurrahman mu'az zan jabal ya musulunta yana da shekara goma sha takwas a rayuwarsa cikin almajiransa a cikin sahabbai da waɗanda ma ba sahabbai ba suna da yawa akwai waɗanda suka yi riwaya a hannun su ya ba su karatu irin su abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da su anas da abu umama da su abu sa'alaba al-kushani da su ibnu abi laila duk waɗannan sun yi riwaya daga gare shi da irin su malik ibn al-khamir duk waɗannan almajiran mu'az bin jabal ne قال أبو سلمة الخولاني أبو سلمة الخولاني يرى cewa. da kaltu fi masjidi na shiga masallacin hims فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من الصحابة sai ga dattawa sama da mutum talatin ko wajen mutum talatin cikin sahabbai a wannan masallacin fa idza fihim shabun akhala al-aynaini sai ga wani yaro matashi a cikinsu mai kyakkyawan idanu idanunsa kamar an sanya kwalli barraku sanaya sakit haɓaransa suna kyalkyali sannan kuma ya yi shiru bai ce komai ba fa'idan taron kaunu akbalu alaihi yayin da mutane suke jayayya ko suke husuma sai su fuskance shi sai su tafi wajensa a sa'aluhu sai su rinka tambayansa a qultu man hada abu salamat al sai ce waye wannan yaro karami cikin dattawa kuma idan wani abu ya faru na jayayya ta ilimi sai a je a neme shi shi a tambaye shi sai ba da ansa waye wannan kila mu'az bin jabal aka ce ai wannan shine mu'az an jabal wa waqa'at mahabbatuhu fi qalbi sai san sa da kaunarsa ya auku a cikin wato zuciyata hadisi imamu hakim hakim da ibnu sa'ad wannan yana nuna cewa wato tun yana yaro Allah ya ba shi matsayi da daraja da ɗaukaka ta yanda idan an zo husuma ta ilimi ko jayayya ta ilimi sai a je gurinsa a tambaye shi kuma ya nuna mutum ne mai natsuwa shi masu ɗan jabal mutum ne mai natsuwa wani abi bahariya ko bahariya bahariya قال دخلت Masjid Hams. sun ce na shiga masallacin hamis fa'iza bi fatan haulahun nas sai ga wani yaro matashi a gefensa akwai mutane ja'adun qatib idza takallama ka'annama yakhruju min fihi nurun wa lu'lu' mutum ne wanda yake matsakaici kuma yana da gashi nan lannadaddan gashi idan ya yin magana sai ka ga haske yana fitowa daga bakinsa kamar lu'ulu'i sai nake cewa mana da waye wancan kila mu'az bin jabal aka ce wancan shine mu'az bin jabal wa kana radiyallahu anhu يركب أحيانا خلف النبي صلى الله عليه وسلم wani lokacin yana hawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hawa abun hawa ɗaya tare da annabi kaga wanda yana nuna a ashe wato mutum ne wanda yake yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi zai hawa abun hawa ya goya shi a baya wa an mu'adh radiyallahu anhu qala daga Mu'ad. Allah ya kara musu da yake cewa kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala imam na kasance ina goyo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki sunan jaki yuqalu lahu ufayl ana ce da shi ufayl wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa jaki kuma idan ya hau jaki din yana yin goyo sunan jakin annabi ufair hadisin bukhari haka kuma imam ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin zari ma'at to tawadu'u na annabi tabbatar da yake daukan mu'az dan jabal a gadan bayan sai goya shi mana ya hau dabba ya goya shi a bayan a bayan sa a dabba din kamar yadda mutum zai hau babur ya goyi wani to duk wanda yana nuna falalarsa da matsayinsa don da ba kowa bane da ba a ce ma annabi yana ɗaukar suna tafiya tare da shi ba Ba fadailuhu mutum ne mai falala da yawa sai dai a faɗi iya abin da za a iya faɗa kawai a kansa amma yana da falala mai tarin yawa an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr قال قال رسول الله صلى الله manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa hudu alqur'ana min arba'a ku karɓi alqur'ani ku koyi alqur'ani daga mutane guda hudu min ibn mas'ud ku koya daga abdullahi dan mas'ud wa ubay ku koya daga ubay bin ka'ab wa mu'adh bin jabal ku koya daga mu'adh bin jabal shine mahallu shahid wa salim maula abi huzaifa kuma ku koya daga salim maula abi huzaifa hadisin bukhari da muslim waɗannan manya-manyan sabbai kenan ma'addata alkur'ani mai girma waɗanda manzo Allah ya musu saida da ilimi to a cikinsu akwai mu'azu dan jabal kuma daman ƙwararre ne a wajen ƙur'ani su ne manya-manyan makaranta alkur'ani tun a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam وعن أنس مرفوعا أنكر بودك أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذر الله صلى الله عليه وسلم أينا تشوى أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام مؤاذ مؤاذ وأفردهم زيد ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة حديث الإمام أحمد الترمذي أنا سيدي cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi tausayin al'ummata wanda ya fi da jin a cikin al'ummata ne sai na abubakar kaga wannan wannan yabo ne da girmamawa tausayi da jin kai da rahama ga al'ummar annabi wanda ya fi kowa gaba da ne wa na, abubakar na, abubakar Allah azurta mu da koyi da shi kuma tabbas kam ya tabbata don ne duk dattijo a cikinsu. aka ce sahabbai ko magana suke huzar da suke wuri suna tattauna abubakar yana shigowa gudun sai su yi shiru kowa sai ya nufi yadda ka san manzo Allah ne ya zo gurin kuma babban abokin annabi kenan ba manzo Allah bai da wani aboki sama da abubakar babu shi Allah bai yi wannan mutumin ba babu wani wanda ka iya sa shi a a a ka'ima a farko a cikin sunan nakin abokanar annabi sama da abubakar babu aka ce ko ta huwaye aka gani sai su girmama shi su da kan sabon suna girmama abubakar suna ganin girman suna ganin darajar saboda mai dattijo ne shi kuma ya rike dattijantakarsa sannan kuma ya yi riko da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko yake yin umarni da shi shi yasa manzo Allah ya masa wannan yabo din shi yasa yana da kyau dattawa su rinka koyi da dattijantaka irin ta sayyidina Abubakar dattijantaka irin ta sayyidina Abubakar wa shadduha fi dinillahi Umar manzo Allah ce inda fi tsanani tsananin addini a cikin al'ummata shine sayyidina Umar wannan ku san babu ta fassara dama shi kam ana cewa umar ma to ya kamata ka ji cewa lalle wato wani mutum ne mai tsanani babu safa-safa a cikin lamarin shi da gaske ake yin addini babu maganar wargi babu maganar wasa shi kuma sabon tsoron su suke ji don kamar yadda imam bukhari ya rawaito a cikin al'adabul sai na umar yana da durra iya da sandarsa da yake yawo da ita a cikin sabbai ne wani ya yi ba daidai ba sai ya kwala masa haka yake kuma ko sahabi ne in yi wani abu to umar zai ce ko kai kaza ko ladattar da kai ba ga abu musa al'ashari ya zo sallama a gidan shi ya kwankwasa ya kwankwasa ya kwankwasa umar bai fito ba ya sau uku sai ya juya ya tafi ba sai umar sai ya fito daga baya ba ya ce ba na ji muryar abu musa ba zuwa a kofar gida a ce eh ce na yake ce ya koma ce to ku je ku kira shi aka kira ya ce kai kai ya aka yi ka zo ka yi sallama kuma kuma na fito ban same ka ba <laughs> ka ji umar wa sha Allah to mutum ya zo ya sallama ya sallama ba ka fito ba sai da ba sai abu musa ya ce masa ai manzo Allah ya karantar da mu idan ka zo gidan mutum ka nemi izini sau daya sau biyu sau uku ka ji shiru ka juya ka tafi wannan ita ce tarbiyyar da manzan Allah ya yi wa al'umma ta sa duk wanda ya je gidan wani da sunan neman sa ko ganawa da shi inda ka nemi izini sau uku ka ji shiru to ka juya ka tafi ba wai ka je ka ɗauki ƙarfe kana kwankwasa masa ba ka kwankwasa kofa ka kwankwasa kofa shiru sai ka ji ana cewa wataƙila bai ji ba ne samu wani ƙarfe ka raɗa wa kofa jahiliya ke da magudanci wani ya zo ta gabza maka kofa kamar zai balla maka saboda babu abin nan kowa ya ce ma duk zamu iya istimbati kowa ya ce ma ka buga mutum sau daya sau biyu sau uku ka zabe dauka ba to ka kula ba mamaki yana sallah ne ba mamaki baya wurin wayar ba mamaki yana cin wani taro ne ba mamaki ba mamaki ba mamaki in dai da yana tare da ita guda zai dauka ko kuma yana tare da ita din zai iya daukan waya a wannan lokacin ba to ladabi shine in ka buga ɗaya biyu uku ba dauka ba sai ka bari kuma sai can sai ka sake buga wani ma duk inda ta yi rangi sai ɗaya akai aka gama ba a dauka ba to ba ya ƙara bugawa sai ya bada wani lokaci kuma amma yanzu mutanen mu babu tsari daidai da waya ma in za a buga mutum ma bai ma yi tunanin lokacin sallah ba da yawa akwai wanda za su suna buga mutane waya lokacin sallah kuma sanin sanannen lokaci ne duk inda karfe daya saura kwata ta ko karfe daya to ka san mutane suna sallah daya daya da rabi ko karfe biyu to daidai wannan lokacin in ka buga mutum waya ka je dauka ɗauka mutum yana sallah kenan amma wani kai da ya tashi kai ɗauka yake danna kai bai da matsala to waɗannan duk za mu iya koyan tarbiyya daga cikin wato irin mu'amalar da sahabbai suke da junansu dan mu ma mu rika dan kuma shine addini in mutum bai wannan ba kuma zai zama to yana da karancin tsari a rayuwarsa tsakani da Allah to haka ko gidan mutum ne ka zo in ka zo neman shi ɗaya biyu baka same shi ba sai ka hakuri sai ka hakuri sai ka juya ka tafi ba wai ka tsaya kana kana kana abin nan ba wallahi akwai wanda har dutse suke jefawa in ba a je ba sai a ce ɗauki dutse ka jefa wajen sa. duk ana yi <laughs> eh, magudanci kenan to ga wannan ba daidai bane ba kuskure ne wannan uku a yadda a ce ai mutum yana bacci sai a ce ku tashe shi ku tashe shi ku ce yayi bako kai fa ka gama ka baccin kuma ka zo ka same shi yana bacci wataƙila bai da lafiya watakila yana da uzuri watakila ya je aiki ya dawo ya gaji wataƙila yana gana da iyalinsa watakila watakila suka ce ai dole sai ya fito ko ba shi ya ce ka zo ba da shi yace ka zo ma da dama dama wala duk waɗannan tarbiyya din yana da kyau mu koye su don za su taimaka mana a rayuwa in ba ka ba mutum zai ta rayuwa wato a rayuwar bahimatun fil islafi bashar dabba ne amma kuma gashi na a cikin zubin mutum amma rayuwa irin ta dabbobi yake kuma ya ce ku kira shi aka kira shi ya ce kai ya ce kai wannan ya ce annabi ne ya ce ya ce mu yaka ya ce to wallahi yau in baka je ka kama hujjar dalili ba sai ma dan karen ba amma musa ya tashi ta bugurin sabai ya nemo dalili aka ana shi da musa sa'in kudri ya zo ya ai haka annabi ya faɗa ya ce to sau nawa ne umar zai zo samu mutane suna daga sauti a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ya samu wasu suna daga sauti a masallacin annabi ya ce kai to baki ne mutanen ɗaya ne ya ce kuku daga ina kuke ba ku san Allah ya hana daga sauti a gaban annabi ba la tarfahu aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بقصة الله قد ونبا من ذا الله أنا كنت أنا كنا جاهية كنا حيانية ya zaro ce zai buga musu yace daga ina kuke min aina antuma daga ina kuke suka ce abu da kauye muke kaza yace wallahi yau da yan madina ne ku yan birni ne ku yan gari ne da sai na muku dan karen duka a masallacin nan suka ba shi hakuri suka ƙara gaba da umar ke to aka yake riko da addini wato da ɗan da gaske ke riƙewa to shi ne manzo Allah cewa shaddun fi dinillahi umar ga ilimi da Allah ba shi annabi ya faɗa a cikin hadisin Imam Bukhari yace ya mafarki an ba shi nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya ƙoshi har sai da nono ya yana fitowa ta farcensa sai ya mika wani a baya wannan wani ashe umar ne ya ba umar shi ma ya sha ya sha sha ya sha to ake tambayansa fassara wannan mafarkin menene annabi ce al ilmu ilimi Allah ya bashi ilimi sai na umar yana da ilimi da ka abin da yake ba kan jahilci yake ba kun san kisar hatib ibn abi balta wannan bawa Allah da ya rubuta takarda wa mutanen maka cewa ku shirya annabi zai zo kaza kaza a tsare mun dukiya ta amin kaza Allah ya ba manzo Allah labari cewa an aika wata mace da takarda za ta kai wannan takarda ta tona asirin zuwan su annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura su aliyu suka je suka kwato takardar na gurin wannan mata ana buɗe takarda sai aka samu hafiz ibn abi ta shi ya rubuta takarda kuma hafi din nan sahabi ne yana zaune a wurin annabi yana daga takarda ya mika masa ya ce ma hada ya hafi ya ce me wannan ya yi aka kai mana wannan aikin umar ya ce ya rasu da ni a gurbin unukahu ba ni guriya manzo Allah in yi wuyansa da yawa in an yi wa manzo Allah wani abu sai umar ya ce manzo Allah ba ni guri ga ganin gyara shi wa hun fi lahi umar ke to amma manzo Allah ne yake watsa masa ruwan sanyi haka yi mulkin sa da adalci kuma da gaskiya babu wargi ɗansa abdullahi dan umar ya saki matarsa tana jinin al'ada duk ta masa faɗa ya kai shi ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a gaya masa ya mayar da ita ai ba a sake mace tana al'ada in mace tana al'ada ba a sakinta waje ya sa shi ya mayar da ita an zo wata rana ana magana cikin sahabbai sai aka ce ga abdullahi dan umar nan a sashi ta ce da Allah yaron da ko sake mata bai iya ba za ku sashi ya sake matarsa ma bai iya ba yana sake cikin al'ada kar ku shi da aka zo ya kafa shura waɗanda za su khalifance shi wanda neman wanda zai zama tuwa ya sa bayan ya duniya sai sassaka mutane a cikin sa abdullahi dan umar ɗansa ya ce ga abdullahi ne yana ci amma baya kada ya zama khalifa ga ɗana abdullahi ya ba ku shawara amma ban yadda ya zama khalifa ba to haka al'amuran su a tsaye-tsaye umar kenan Allah hawa. rahama wasu ta kuwa haya a usman wanda ya fi kowa gaskiyar kunya kuma kunya kunya kunya a wajen sayin na usman mutum ne hayi rajulun hayi mutum ne mai yawan jin kunya shi sayin na usman saboda kunyarsa mala'ikun Allah ma kunyarsa suke ji wata rana a sallallahu alaihi yana zaune a gida cikin iyalinsa sai aka yi sallama a shi abubakar ne sai ya ce a shigo ya shigo sai aka yi sallama a shi umar ne sai ce shigo sai aka yi sallama sai aka samu dace usman ne usman ibn affan dukkan su waɗannan surukansa ne ko abubakar surukinsa ne umar ma surukinsa ne abubakar ya ba shi yan amsa ko ba da shi annabi ya aura daga abubakar yassa kuma ya aura daga abubakar ya bashi yasa aisha da afwan umar kuma ya bashi hafsa ga usman kuma shi annabin ne ya bayar da yasa ga sayidina usman ko ba kuma umu kulsum da ruqayya sayidina usman yana shigowa sai annabi sai tashi sai ya gyara zama ya rurrufe jikinsa to shine su aisha su hafsa matan suke tambaya yaya da abubakar zai shigo baka tashi ka gyara zaman ka ba yaya da umar ma zai shigo baka tashi ka gyara zaman ka ba sai ce eh kaifa la astahi mimman tastahi minhu malaika yaya ba zan ji kunyar mutumin da yake mala'ikun Allah ma suna jin sa ba to duk a cikin sa sahabbai gaba ɗaya in dai magana kunya ne to ba wanda yake sai da Usman kuma kunya ya ku yan uwana imani ce kunya imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal haya wal iman kullina jami'an da da da, da kunya da imani an hada su wuri guda fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar idan an dauke daya an dauke daya duk wanda aka dauke masa kunya to an dauke masa imani in ka ji ana cewa da bai da kunya to ba ga imani ya kamata kuma a samu mai kunya kuma da imani a tattare da shi da ka shi kunya ado ne kwalliya ne yabo ne ba ya ga ana ce ka wani baka da kunya sai ce a kai ga Allah wani kunya zaka ji shi yana ganin wannan da ba wani abu bane to zargi ne a ce da kai baka da kunya zargi ne shi yasa bahaushe yake zagin mutum ya ce mara kunya in an ce ma mara kunya wannan magana ce mai nauyi eh karka zama karka zama mara kunya karka zama mai rasar kunya a ah, ka zama mai kunya kunya addini ne kuma imani ne wa alamun hum bil halali wal harami wanda yafi kowa kuma ilimi fikirin, sanin halal da haram kana daga masa abu kace me hukunci ce halal ne ka daga mana me hukunci ce haram ne wanda yafi kowa ba a cikin sahabbai shine muwadu waye kenan sahibin wanda muke magana akai muwazu dan jabal ko muwazu dan jabal shi kan wannan kofar ya rufe kofa halal da haram dai ba ya shi radiyallahu ta'ala anhu wa afraduhum zaidu wanda yafi kowa kuma iya raban gado a cikin sahabbai shine zaid bin sabit akwai raba gado inda masail ne na gado to in ka zo kan zaidu shi kenan ya gado sai ya ce wa kulli ummatin amin kowace al'umma a cikinta akwai amini kowace al'umma tana da amininta to wa aminu hadhihi umma abu ubaida shine al-amir ibn al aminin wannan al'umma wanda ya fi kowa aminci a cikin wannan al'umma shine abu da al'amir ibn al-jarrah to wannan shine rabon da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabbansa na ba su kambe na girma da karramawa da darajawa malu shahid a cikinsu ga mu'az jabal shi muke magana a kansa annabi ya ce shine fi kowa sanin halal da haram Allah ya kara mana fahimta da ganewa Wana bai wani yantar zai Allah wani ba da kalar sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce ni'amar rajulu abubakar ma dalla da mutum irin abubakar kaga wannan ni'ama kalmar ni'ima kalma ce ai ta madku ko ba zambo ba zambo ba ran ce bi isa zamgi ne ni'ima kuma yabo ni'ama ar-rajulu abubakar ni'amar rajulu umar ma dalla da mutum irin abubakar ma dalla da mutum irin umar ni'imar rajulu mu'adh bin jabal ma da da mutum irin mu'azu dan jabal wannan hadisi ne ingantacce imam tirmidhi ya da shi a kitabul manaqib da yake magana akan falalar sahabbai kaga wannan ai annabi ya yi shi to kullum so ake kai abin da za a yabe ka ba a ce tarjawa ne ba kaji ko ka zamanto mutumin da za a ce kai ma da mutum irin wani a rinka cewa da kai ainihin aka samu mutane inda irin suwa wane ne to alhamdulillah to haka ake so ka zama kar ka zama abin duka misali a ce tab ai da mutum irin wani da mutum irin wani to kaga ba da kyau ashe yana da kyau ka zama tumi aikata abin yabo wani wani wani bawan Allah wani yaro ya zo kwanan nan ya shiga cikin mushkila da matsala mahaifinsa ya takura masa to yaron Allah ya sa ya fahimci sunna ya gane addini amma mahaifin bai gane ba ana zuga shi wato irin abubuwan da mahaifin yake masa yaron sai yake cewa kai malam duk mutumin da Allah ya ba shi hali irin na baban to sai dai a masa addu'a Allah shi shirye shi wato saboda abin da dattijan yake masa har ya wuce oba wai yaron ya gane sunna yana zuwa masallaci karatu yana zuwa darussa na ilimi gurin ahalus sunna kuma abokanansa duk ahalus sunna ne to shi kuma malamin eh, uban shi kuma bid'a yake da gargajiya da tsafi to shi ne ya ɗauko wuka ya kwantar da yaron ya ce wallahi sai na yanka kana kashe ta in huta da ban haife ka ba wallahi yaron ya zo min da alamar inda uban ya sa masa wuka ga taban wurin har ya fara yanka shi wallahi ya ce sai na yanka kuma da daddare rufa shi to muka dai yaya za a yaya ka samu yaron aka dan sa ya bar gidan ya koma wani garin amma sai da bi shi har can garin ya kai kara gurin yan sanda ya ce an sace masa da saboda shirir ne aka je aka kamo mutanen da yaro yake zaune a wajensu aka ce ya ce an sace masa da yaro ce ni ba sace ne aka yi ba kunji kunji kunji abin da yake min da gudu ne ban karatu kuma ya hana su karatu gaba daya la na boko la na addini ko sai je je je je ba shi je ta wazifa ya ta zikiri ya ta waye ta irin bin masu yawon zikiri da cirbin nan shi ko ce gaskiya gwanda a sashi a makaranta ya karatu kuma yaro ne fakarin ni duka bai wuce shekara sha uku sha hudu ba to shine ya je gurin wani boka sai bokan ya ce yan izala ne suka yi wa ɗanka sihiri amma ga ba da kakkare sihirin sai bokan ya bashi roba ya ce ka je ka yi fitsari matar ka mata yi fitsari ma na kuwar yaron a haɗa fitsarin uban da na yaron ai da na uwar suka je suka yi fitsari suka haɗa da fitsarin uban da fitsarin uwar ka ji irin abin da ake a garin nan nan nan kusa kusa ne ga wurin da ake wannan abin ba wani nesa ba suka je suka yi fitsari a irin roba karama ta suwan ɗin nan yaro bai sani ya ce suka sa shi a gida da daddare suka ce zo an karɓi wani magani ne ya zo shi shafa a jikinsa wallahi suka kwaɓe shi malam daga shi sai ga jeren wando ya yi wanka da wannan fitsarin su sai ce shi dai yana shafa yana jin karni yana ce wannan abu kamar fitsari shi kai magani ne a fa wannan ya shafe jikinsa gaba ɗaya da wannan fitsarin saboda bokansu ya ce dan izala ne suke masa sihiri suka janye shi to amma ga yadda za a karya sihirin wallahi yaron ne ya ce na shafe na da fakarin nan gaba ɗaya na ji na wani yaman yaman ya nake nake ji na rutsin da zan saka na ce su bani in je wanke wani abu ya ishe suka ce a sai ya bushe na ce haka suka zaunar da ni malam da babana da mamana sai da na bushe shi ne sai je na wanke na to daga baya ta take gaya mun ta da muke ciki da take gaya mun ai wannan maganin da aka baka fitsarin baba daga fitsarin mama to shi ne yaron ya zo a nan gurin nan din nan nan din nan ya zo yake yake cewa a yi addu'a duk mai ɗabi'a irin wannan Allah shirye shi ka san me yasa aka masa wannan wai kai dan kare sunna kuma ya ce in ya zama dan ahli sunna to sai ya kashe shi yanzu irin wannan halin na buga muku wannan misali da ɗani da mahaifi idan har ɗanka da ka haifa in kana masa mummunar ɗabi'a zai je wani guri ya ce turne abin da baba yake yi ina da sauran mutane kake rayuwa da su a in ba da aura A shi akwai buƙatar uba ya yake kyawun mu'amala wa 'ya'yan shi ba wai kai kasancewar ka zama uba karin rinka multincin ɗin yara ba kane musu abubuwa na keta na mugunta dan akwai masu keta da mugunta kuma su duk abu na ci gaba ba ka son ƴaƴan da samu abin mamaki duk wani abu sai dai wasu ne za su amfana amma ba ka ba abin mamaki ko kuma yaro ya fahimci hanya ta kare kana dan kwafin shi kana shi ka na shi kada wannan ba daidai bane ba duk da cewa kai ka haife shi kai kuma ya kai bawan Allah ne kai ma kuma wanda ya fi ka to kaga idan har wanda aka haifa zai zo ya faɗi wannan magana ai kaga kaga abu yayi muni to ina ga mu'amala da zamu rinka yi tsakanin mu da juna makoci ya kyakkyawan mu'amala da makocin sa ta yadda ko da mutuwa zai yi ce to Allah sai ke mun yi rashin makoci dan kasuwa ya kyakkyawan mu'amala da abokanansa yan kasuwa